Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Alhamis 26 ga watan Mayu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta kasa gudanar da zabenta na fidda gwani na masu takarar kujerar gwamna da ta shirya gudanarwa jiya laraba a jihar neja da ke jihar da ke najeriya a jamhuriyar nijar kuma masu kasuwancin kifi a garin gingime da ke jihar bifa sun nuna bacin su game da yadda jami'an tsaron nijar ke kona musu kifi kamar kowace ranar alhamis za a je shirin na kasa ba kasawa ba na sulamu barma sai kuma sharhin jaridin gana Amma kafin nan gasar fil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin ƙasar Nijar ta faɗi jiya laraba cewa sojojin kasar sun kashe mayakan boko haram kusan arba'in a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin tafkin chadi wasu mayakan boko haram ɗari ne suka isa cikin kwale-kwalen katako guda hudu da kuma wani jirgin ruwa mai gudu ɗauke da makamai inda suka yi yunkurin kai wa sojojin hari a tsibirin tafkin da ke makwabtaka da nijar da najeriya da kamar da kuma chadi in ji ma'aikatar tsaron ƙasar sojojin sun tilasta wa maharan tserewa inda suka ɗauki garawakin mayakansu da dama in ji ma'aikatar wani farmaki da aka kai a yankin ya kai ga kashe wasu mayaka arba'in tare da kwato makamai da dama tare da alburu sai da mabamai. Ma'aikatar ta ce a bangaren sojojin kasar sojoji bakwai ne suka samu raunuka sakamakon tarwatsa motar da suke ciki da bam yayi. Yankin tafkin Chadi da ƙananan tsibiran da ba su da adadi sun zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da mayakan Boko Haram na Najeriya ke fama da mayakan ƙungiyar na reshen wato Islamic State West African Province ISWAP. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi jiya laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya. Zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diflomasiya daga rikicin idan Putin ya fahimci gaskiya. Zelensky ya ƙara da cewa matakin farko na tattaunawa da Rasha shine sojojin rasha su koma kan iyakarsu da suke kafin ta fara kaddamar da farmaki a ƙarshen watan fabrairu kawo yanzu dai babu wata alamar motsi ta hanyar tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin a 'yan makonnin da suka gabata inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da ƙin shiga tattaunawa a rasha shugaba vladimir putin ya ba da umarnin da zai hanzarta tsarin zama ɗan ƙasa a rasha ga mutanen da ke zaune a Carson da Zaporizhia an riga an yi wani shiri don hanzarta aiwatar da wannan umarni ga mutanen da ke zaune a Donbass. A wani yunkurin tabbatar da cewa tallafin da hukumar abinci ta duniya ke bayarwa, daraktan kungiyar reshen Afirka ta zirci karamar hukumar Nyambaka a jihar Adamawa ta kasar Kamaru. Ga wakilin Muhammad Rabi'u da ƙarin bayani. wannan sabuwar aban mai baima yara abinci domin su zauna cikin aji su kuma yi karatu ta kasance alƙiblan da hukumar abinci na duniya ta sa a gaba domin taimaka ma iyayen yara da talauci ke hana su tura yaran makaranta timoti isa edimasta A daidai wannan lokacin a da can yara ba su haduwa ga su da yau sun haɗu kacokan kamar dai ranar da ake komawa makaranta. Haka zalika hukumar na tallafa ma manoma da makiyaya domin bunƙasa sana'o'insu wanja kariya daraktan hukumar abinci na duniya a nan ƙasar ta ƙara da cewa bai ma yara abinci cikin makaranta shine burin da muka sa a gaba shine kuma makasudin zuwa na yau nan garin domin in gane mai ido euh, daraktan ta kai ma mai girman gwamnan jihar Adamawa ziyarar aiki sun yi kuma tattaunawan sirri. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Laraba babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa gudanar da zabanta na fidda gwani na masu takarar kujerar gwamna da ta shirya gudanarwa a jihar Neja da ke Najeriya. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa gudanar da zaben fidda gwani na masu takarar kujerar gwamna da ta shirya gudanarwa a ranar laraban nan a jihar Niger Najeriya. Wasu daga cikin 'yan takara ne dai suka buƙaci masu kaɗa ƙuri'ar da su yi amfani da katin zaɓe ko kuma National ID card wato katin zama ɗan ƙasa ko kuma e-passport domin kaɗa ƙuri'ar tasu. al'amarin da ya raba kan 'ya'yan jam'iyyar ta pdp gida biyu jigon pdp a jihar niger wato tsohon ministan kasashen waje na Najeriya Alhaji Abubakar Tanko ya ce ba su taba ganin tsari irin wannan ba. Tun da muke zaɓuɓɓuka ba taba cewa wani delegate kawo shaidan cewa shi ne zai zaɓe ba. Abin da muka yi a da shi ne chairman na, na local government shi zai identify delegates na Lauyan PDP a jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya barista Isiyaku Barau ya ce tsarin bai saba saba wa kundin tsarin mulkin ta PDP ba. Shi delegate da ya zo zaɓe ko shi waye ma'ana ko national ID card ko katin zaɓen kansa ko membership card ko kuma a driver license tunda sun yi tafaki sun yadda a yi haka ɗin ya yi daidai adalci ne. Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin masu kaɗa ƙuri'ar zaɓen 'yan takarar da suka halarci zaɓen kafin a ɗage shi. Sunana Alhaji Musa Labangi magana gaskiya ɗaga zaɓen nan bai yi daidai ba domin yau mutane sun baro su sun baro ayyukansu sun zo domin su tabbatar da cewa an yi zaben lamun lahiya kuma ba ya da wani tanzuma a cikin amma saboda wani selfish interest na mutane ainihin wasu 'yan gani daga ciki wanda suke ganin ba su da nasara hannunsu sun dauki cewa sai dai an kawo wasu eh, takardu sunana muhammad awal mai rago kwantago eh wannan matakin mai kyau ne saboda jam'iyyar pdp jam'iyya ce wadda take da tsari wadda take da dokoki sannan mu 'ya'yanta ne muna biyayya ga wannan tsarin shugaban pdp a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce za a gudanar da zaben a ranar Alhamis din nan. Delegate delegate dole su zuzo da katunan su na fati ko na zabe domin a duba a san lele su ne kuma an yarda da shi an ba su yau su je su kawo gobe za a yi zabe. Wannan yana cikin doka na jam'iyyar. Yana ciki. Wasu na ganin sabon abu ne. A'a tsohon abu ne. Yau dai ake yin ta nan. Shi yasa suke ganin sabon abu ne. Amma mun mun san tare. Mataimakin gwamnan jihar Bayelsa Lawrence Obarawa Wario da PDP ta turo jihar Niger domin gudanar da wannan zaben ya tabbatar wa manema labarai cewa za su warware duk wasu matsaloli da suka yi tarnaki a wannan zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Amurka ta faɗi jiya laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da gwamnatin Kim Jong-un ta harba makamai masu linzami ciki har da makami mai linzami mafi girma da ke iya kaiwa tsakanin nahiyoyi Kaddamar da shirin ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bar Asiya. Kim Taho, mataimakin daraktan ofishin tsaro na farko na birnin Sol, ya ce Koriya ta Arewa tana kuma gudanar da gwajin aiki na na'urar nukiliya. Gargaɗin nasa ya ƙara dagula hasashen da jami'an Amurka da na Koriya ta Kudu ke yi. Waɗanda suka shafi makonni suna faɗin cewa gwamnatin Kim na gab da gudanar da gwajin makamin nukiliya karo na bakwai. an harba makamai masu linzami guda uku da suka hada da ICBM, ɗaya daga yankin Sunan da ke Pyongyang, in ji sol Ɗaya daga cikin gwaje-gwajen makamai kusan ashirin da Koriya ta Arewa ta yi a wannan shekarar. Lamarin da ya sa haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Koriya ta kudu suka yi atisayen harbin makamai masu linzami a matsayin martani. Wani babban jami'in Amurka ya ce Washington na shirin yin kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kada kuri'a kan tsaurar takunkumin kan pyongyang bayan gwaje-gwajen daga ƙarshe ƙasar china tana son ƙananan ƙasashe goma na yankin tekun pacific su amince da wata babbar yarjejeniya da ta shafi komai daga tsaro zuwa kamun kifi a wani abin da shugaban ya yi gargaɗin cewa yunkurin sauya komai ne da beijing ke yi na kwace ikon yankin wani daftarin yarjejeniya da kamfanin dalancin labarai na associated press ya samu ya nuna cewa ƙasar china na son horar da jami'an 'yan sandan tekun pacific da haɗa kai kan tsaro na gargajiya da na zamani da faɗaɗa haɗin gwiwar kiyaye doka da oda har ila yau ƙasar china tana son samar da wani shiri na kamun kifi na haɗin gwiwa a cikin tekun wanda zai haɗa da kamun kifi mai fa'ida a tekun pacific da ƙara haɗin gwiwa kan tafiyar da harkokin yanar gizo na yankin da kafa cibiyoyin koyar da al'adu da azuzuwan ɗaukar darasi. Ƙasar China ta kuma yi tsokaci kan yiwuwar samar da shirin da zai ba da damar 'yancin cinikayya tare da ƙasashen yankin tekun Pacific. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jamhuriyar Nijar masu kasuwancin kifi a garin Gingime da ke jihar Difa su nuna bacin ransu game da yadda jami'an tsaron Nijar ke kona musu kifi idan za su shigo da shi a kasuwannin garin domin sayarwa idan ko a inda ko a makon inda ko a kwanakin baya jami'an tsaron jihar sun kona akalla tan goma na kifi da suke zargin na 'yan boko haram ne kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton na abubakar isa daga jihar ta difa kimanin dai makonni biyu kenan da masu sana'ar kamun kifi na garin nan gegi ke fuskantar wannan al'amari na kona musu kifin daga jami'an tsaron Nijar da ke zargin cewa kifin na 'yan Boko Haram ne. kusan dai shekara ɗaya kenan da hukumomin jihar difa suka bayar da izinin tsoma kasuwancin kifin a jihar bayan shekaru shida da dakatar da wannan sana'ar sakamakon rikicin boko haram sai dai daga dukkanin alamu murna ta koma ciki ga masu sana'ar kifin sakamakon wannan al'amari kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna Muhammad Garba ya bayyana. Ta kwarai da gaske an na da yawa, amma ba za mu iya kai da batun da ba gu ɗaya ba ne ko gu biyu. Amma da yawa mun san eh wanda sun gudu sun bar sharar ɗin wasu sun zo su nan da kansu da ƙyar suka ka kansu. Da mafi yawa wanda suka fi haɗuwa da hatsarin masu zuwa su yo da kwansa su kawo cikin gari. Ya kawo matsaloli da yawa kuma mutane da yawa sun yi asara. Tunda wani bai taɓa sanin wannan harkar ba shi sana'a sace. Ya zo ya kawo kuɗinsa ya kai dukiyarsa ya sa an je an saya an ɗauko ana zuwa an zo an kone shi bai san hawa ba bai san sauka ba ka gani ya riga ya zama to ya gurfa ne kuma wanda ya kona nan kai ba kai saka masa magana ba wani ma ba ma san waye babu ta yadda zaka ka ta wannan bangaren an riga an gurfa ne in ma jari ne ya kare kuma yanzu ya koma neman cin bashi to yanzu su jami'an tsaro ki kadai suke kona ko suna taba hadda wanda suka kawo kihin a a yanzu dai ba mu ji sun taba wani ba illa iyaka dai kifin da suka hana a kawo din shi idan ko kaga ya an taba wani to mai sai dai ana zargin su a wani bangaren sai dai a nasu bangaren shugabanni tsakanin kungiyoyin fararen hula a jihar ta difa na ganin cewa wannan al'amarin zai iya kawowa jihar cikas a fannin bunƙasar tattalin arzikinta musamman ma idan aka yi la'akari da cewa masamuna jiha da dama ne suka dogara da wannan sana'ar ta kamun kifi kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna isa mamadu ya yi ƙarin bayani a kwatanta ma masu a sunan gwamnati suke kama suna koniya yana yiwa ba san dokokin ba yana yiwa kuma ko kawai dai mulki ne a nuna karhi kawai a yi shi ba abin da za yi babu wani doka da ya ce kar a kama kihi ko kar a ci kihi ko kar a sai da kihi a jihar gegime yanzu wannan matsalolin har yanzu akwai su tunda ana fita da kifi mafi dimbin yawa kuma a karshe ana kama su ana kone su a nasu bangaren hukumomin jihar ta difa bayan sun tabbatar da faruwar wannan al'amarin sun kuma bayyana cewa in hakan wata hanya ce da ke baiwa jami'an tsaron nijar damar tantance masu mugun nihi koroji dala shine shugaban majalisar mashawartan jihar Difa. Dole ne sai da kahida, kasan kun san cikin lag ko da yake akwai eh, mutane mu akwai eh, masu kama kihi eh, musamman don a karfarafa zaman lahiya da tsoro dole sai an bincika tukun kihin na daga ina ne ya zo wane ne ya kawo ta wannan aikin jami'an tsoro ne kuma eh, mutane eh, vraiment eh, su gane da cewa dole sai an karfafa tsoro tukun za a yi kasuwanci kenan musamman ma mutane ya kamata su gane kuma su bada haɗin kai da jami'an tsoro don su yi su yadda ya kamata. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar Isa, kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan waka. Bisa soyayya Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin arewa maso gabasin najeriya wani abu ne da ya jefa ɗimbin nakasassu cikin halin haula'i a bisa la'akari da yadda abin ya shafi komai na rayuwa shirin na ƙasa a wannan mako ya sabka a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijirar najeriya da ke jihar difa inda wakilin sashen hausa abubakar isa ya tantauna da wani gurgu wanda ya gudo daga malam fateri bakon shirin bai bari mutuwar zuciya ta afka masa ba duk da halin tawayar da yake ciki da kuma yanayin damuwar da rikicin boko haram ya jefa jama'a saboda haka ya rungumi aikin injin nika ko kuma tahuna a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira don samun abin da zai kula da iyalinsa To masu masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abba Ali Gurgu ɗan gudun hijirar Najeriya mai injin nika a yankin Difa da wakilin muryar Amurka Abubakar Isa ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Daga sama za ta sauka rinjayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba haufi a gaida silamu na barma yanzu kuma lokaci ne da Rulwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin Ghana. karfi kamar da bakin kwarya ya jawo ambaliya a birnin akara inda ya yi sanadin lalacewar tarin kadarori a cikin unguni. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wasu bangarori na birnin Accra ya malale da ruwa ranar Asabar bayan an dau sa'o'i da dama ana zubar da ruwan sama. Wurare kamar shataletalen kwamin kurma tashar motar Kaneshi, North Kaneshi, Allah radio da barkatan ma da kasuwa daga wannan ambaliyar ya shafe su inda gidaje sun ka natse na tilasa masu gidajen sun ka arci suka bar gidajen nasu domin mafaka a wasu wurare ambaliyan ya kuma balale hanyoyin mota a cikin birnin inda a ya sa aka samu cunkoson motoci a wurare musamman kamar shatalitalin kwamin kurma. sai kuma jaridar da chronicle wacce ta rubaito wannan labarin ba abu da zai hana mu zartar da aiki da ke a wuyanmu da kundin tsarin mulkin kasar ya baiwa 'yan sanda jaridar ta ce ma'aikatar 'yan sanda na kasar nan na jan kunnen duk waɗanda ke son yin amfani da rikicin koranza domin amfanin kansu su guje wa yin haka tun da babu abu da zai hana su zartar da haƙƙi da ke a wuyansu game da abin da 'yan sanda suka ce ne ta gudanar da aiki bisa doka da kuma irin hali da ake ciki a za sun tabbatar da zama lafiya a yankin kuma suna rike da duk sha'ani na tsaro a wannan yanki. Wannan na kunshe ne a cikin wata zantarwa da 'yan sanda suka gabatar a ranar Lahadi 22 ga watan Mayu shekara ta 2022 wadda babban darekta na harkokin jama'a Deputy Commissioner of Police DCOP Kwesi Ofori ya sa hannu. Sai kuma jaridar da Herald da ta ruwaito wannan labarin. Yadda 'yan sanda ke halaka rayukan mutane ba abu da za a yi da shi ba ne kuma hakan ya sa tilas a binciki kisan Albert Danko. Jaridar ta ce labarin mutuwan wani mazaunin Inkoranza Albert Danko wadda ke a hannun 'yan sanda ya tayar da jijiyoyin wuya tare da bayar da shawara faɗin ƙasar game da abin da mahaifiyar Albert Danko mai suna Comfort shi ta ce ne 'yan sanda sun zo sun ɗauki ɗan nata a ranar litinin 25 ga watan afrilu kuma ta bayyana musu cewa ɗan nata aiki yake yi sahihin aiki ba shi da wani tarihi na ta nuna cewar jami'an 'yan sandan nan su kekeshi ƙasa suka ƙi ta suka tafi da ɗan nata mai shekaru 27 zuwa ga sashen babban headquarter 'yan sanda da ke ankwaranza ta nuna cewa duk wani kokari da aka yi domin gane inda yake ya ci tura aka tura ta tafi ta ni zuwa kintampo karshe zuwa birnin akara a karshe dai 'yan sandan nan suka garzai zuwa gida suka shaida da cewa yayin musanyen harbe-harbe da albert danko ya rasa ransa da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Gwamnatin ƙasar Nijar ta faɗi jiya laraba cewa sojojin ƙasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan 40 a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin tafkin Chadi. Wasu mayakan Boko Haram ɗari ne suka isa cikin kwale-kwalen katako guda hudu da kuma wani jirgin ruwa mai gudu ɗauke da makamai, inda suka yi yunkurin kai wa sojojin hari a tsibirin tafkin da ke makwabtaka da Nijar da Najeriya da kamar da kuma Chadi, in ji ma'aikatar tsaron ƙasar. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi jiya laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya. Zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diflomasiya daga rikicin idan Putin ya fahimci gaskiya. Zelensky ya ƙara da cewa matakin farko na tattaunawa da Rasha shine sojojin Rasha su koma kan iyakarsu da suke kafin ta fara ƙaddamar da farmaki a ƙarshen watan Fabrairu. Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da gwamnatin Kim Jong-un ta harba makamai masu linzami ciki har da makami mai linzami mafi girma da ke iya kaiwa tsakanin nahiyoyi Kaddamar da shirin ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bar Asiya. Kim Taho, mataimakin daraktan ofishin tsaro na farko na birnin Sol, ya ce Koriya ta Arewa tana kuma gudanar da gwajin aiki na na'urar nukiliya. Gargaɗin nasa ya ƙara dagula hasashen da jami'an Amurka da na Koriya ta kudu ke yi. Waɗanda suka shafi makonni suna faɗin cewa gwamnatin Kim na gab da gudanar da gwajin makamin nukiliya karo na bakwai. an harba makamai masu linzami guda uku da suka hada da icbm daya daga yankin sunan da ke pyongyang in ji seoul to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma salaman abo da daidaita mana sauki da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc